العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، كاتب da أنا ce ana maka tsaya na'am malam khabar رحمه الله تعالى معنى الخبر ba mala ya bayanin sababin da ya sa ya wani littafi nasa to shi ne zama yake cewa fa aqulu taliban min Allah tawfiqa fima huna fima hunalik wato yana neman dacewa daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce alkhabaru قسم من أقسام الكلام يأتي فيما يعرف به الكلام وهو إن علماء هذا الفن مرادف للحديث وأن شيني ما يعنينا سيور وأن كلمة تاء الخبر أو جمع لمن حديثي شيني كلمة تلك الزواء مع نفس إلا أتي الخبر دكما أتي الحديث إلا إذا كان يدنك أجيت ألغة أحسن لربشي الخبر أأم من الحديث سيور شي الخبر فيها نزواء أكن لا بارد ولا كل جمع زن الله صلى الله عليه وسلم ko ba daga wajensa ba ana yi shi alkhabar an gane ko amma idan an shigo fannin hadisi ana magana kace alkhabar ana nufin alhadis sai dai shi anan malam abin da yake magana yace ya ɗauki kalmar alkhabar saboda ta zama am saboda hukuncin da yake barwa a wannan abuwan akwai hukuncin da yake am ne ba malaman hadisi kawai su ne suka keɓantu da yin wannan hukuncin a haka ba saboda haka ya dauki eh, kalmar alkhabar الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخبر ما جاء عن غيره ولا مغانا تجيكنا أنت مرادف للحديث واتو معنى تقيا الحديث دا الخبر هذا ما لما حديثي وانسوا لما قلت شاء الخبر daban yake da alhadis saboda alhadis wanda ya zo da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qawlin ajilin aw taqrir an gane ko alkhabar kuwa ma ja an gairi sa'un ko annabi ko ba annabi za a cewa alkhabar ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري كوكم الأخباري أنغاني كو don haka ita daga nan ne ake tare mutumin da yake shagaltuwa da ilimin tarihi da kuma abin da ya kamance ceniyar tarihi din nan aka tare shi malami sai a ce masa ai akhbariyun ko kuma ikhbariyun kowanne malamai suna nisba ko zuwa al-ikhbar ko zuwa al-akhbar an fahimta ko waliman yastaghilu bisunna nabawiyya alhadith wanda kuma yake shi kuma da sunnar annabi ma ya shagaltu ilimin ta yake nema shi ba ya shi wato almuhaddis da haka ga limanin yana wani cewar waɗanda suka bambanta din nan ga dalilin aikin bambanta sama yana fitowa a wajen harkokin karatu da suke an fahimta ko na'am wakila bainahuma umumun wa khususun mutlaq fa kullu hadithin khabarun min ghairi aks ita yanzu malamin kan ce tsakanin hadisi da alkhabar akwai wato umumin hususin mutlaq kai tsaye kawai da bangaren da akwai abin da yake yafi wani abin nufi shine an ce umumin hususin mutlaq an fahimta wato babu wata haifiyar za kalla ka ce abu kaza zai iya zama yafi kaza kaza kuma zai iya zama yafi kaza shi za ka ce mutlaq a in ka kalli bangare kaza kawai to wannan abu kaza ya fi kaza kawai shi ko wannan abu kaza din ba shi da yanayin da za a dawo ya zama ya koma an gane ko ina wannan yanayin an fahimta da haka abin da suke cike cewa nan cewa fa kullu hadisin khabarun na'am yawa cewar idan ka ce mu mun khususun mutlaq me me mutlaq sakakke abin da ba yawa iyaka ba kishiyar muqayyad ko to idan aka ce umumin khususun mutlaq ana nufin cewar idan an dauki misali al-khabar an gane ya ci al-hadis fadi saboda ne ta cewar al-khabar ko maganar wace ce ko labarin waye za a ƙetar shi alkhabar an gane ko dan haka ka gani da na manzon Allah da ba na manzon Allah ba za su shiga kalmar ne su shiga kalmar alkhabar amma kace alhadith shi wannan kawai abin da ya shafi abin da aka labari shi ne daga akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko kira gani kenan kai tsidin da aka juya in an ce ba da alhadith da alkhabar wanne ne ko wani fadi alkhabar kaga babu inda aka juya ka ce alhadith ya fi alkhabar faɗi saboda shi asalin babu malamin da ya ce alhadis ina nufin ko ma ja an nabi sallallahu alaihi ko kuma ja an gairi an fahimta ko sai da gani cewar alkhabar ya fi alhadis kalam ne mutlaq ko kuma mutlaq ba mutlaq ne bi itibar cewar ne ma ja an nabi sallallahu wa ma ja an gairi an fahimta ko wannan shine abin da shine yace a walaysal aks ko ko ba ta ce ba amin gari aks an gane ko amma aka ci ba zai wato ba zai ka ce hadisi ya fi alkhabar faɗi ba an fahimta ko na'am to tun da haka ne a alkhabar din nan shi kuma ya rabu zuwa kashe-kashe an gane ko zai zama an samu khabar ya zama mutawatir ne zai zama kuma a samu khabar ya zama ahad ne saboda haka alkhabar akan kansa ya rabu zuwa kashe an fahimta ko alkhabar din da malai ce zai shi zai dauka akan da shi zai ringa magana anan an fahimta ko shi zai ce wa abbartu kuna bil khabar li yakuna ashmal an gane maganar ibn hajar abin da yake cewa Allah mata rahama ita idan haka na dau kalmar kalmar alkhabar ita wanda ita ne amfani anan an gane ko ba kalmar alhadith ba dan ne dan ya zama ashmal cewa hukuncin da aka yi anan ya shafi duk wani labari an fahimta ko na'am da haka muka ce alkhabar din ya rabi zuwa gida nawa gida biyu ko ya zama mutawatir ne ko kuma ya zama ahad to ita haddul mutawatir me had ta'arif an gane ko ta'arif in an ce alhad ana nufin at-ta'arif me za ta shi had saboda iyaka ce cewar shi zai baka ma ya dukulu fi alka ta'arif wa ma ya kharij minhu an gane ko da haka alkhabar addin ta'arif ko had labudda an kuna menene jami'an mani'an jami'an ya zama duk abin da ya yake da alaka da wannan abun ya shiga ciki mani'an kuma duk abin da bai shafi wannan abun ba ya zama ba zai shigo cikin wannan abun ba an fahimta ko wannan da cikin nizar karatun musulunci ne da za ga cewar duk abin da zai kama ka zai kama ka ishe tarifin kaza malai za san baka a lugha islahan lughatan islahan za ga cewar ko tura da suke kurkwai ranar daga baya suke amma za ga cewar ba sa musiya ba sa kwarewa akan yin wani abu saboda ba sa iya zarcewa kai. ba abin zo ne kuma Allah da kansa ba su ba za kira su Allah ya ji asalin ba da biya ba ba su biya ba tunda guda ma su nuna ba wai albarka a gaban su ba an ta ko to yace fa huwa da yake bari usulihi ilaina imma an kuna lahu uruq saboda haka huwa dinnan kana kuma izuwa ne damir huwa ina kuma izuwa ne yawwa al-khabar an fahimta ko idan ta shi khabar a wajen idan bi tibaru fili ilana me ibar me itibar izna an gane ko izna lura da abu an gane ko wannan shi ake shi al-itibar to in muka lura da cewar hanyoyin da ke zuwa zuwa gare mu yace to in ma an ya yakuna lahu turuq ai asani da kasira ko dai zama da hanyoyi wato wanda hanyoyi a turuq na malamin ne fasara ne ke cewar ita cewar wato isnadai idan da isnadai masu yawa an anna turuqan jam'u tariq wa fa'il fil kasra yujma'u ala fu'l bi dammatin wa fil qilla ala af'ila nan kuma daga bangaren nahwu an gane ko ita saboda me saboda wannan turuqin da ya faɗa jam'i ne na kalmar tariq kuma duk kalmar da zo a ma'aunin fu'l a larabci an gane ko an fahimta in kalmar ta zo fu'l a kasra an gane ko tana zuwa to jam'in ta sai zama fu'ul an gane ko idan ka ce fa'il kaga barik kenan misali ko ma'aunin barik to jam'in sai zama turuk an fahimta ko yawwa eh shine ce fa'il fil kasra an fahimci ma'aunin ko nan nahawu ne amma dai tun da ya shafi karatun mu a shi sa muka shiga cikin bayanin wannan ilimin abin da shafi sarfi ne ma an gane ko eh wa tilqilla ala af'ila idan kuma za ka nuna abubuwan ne tunda a larabci jam'i iri nawa ne akwai jam'ul illa jam'ul kasra jam'ul illa jam'ul shi ne ke nuna daga nawa zuwa nawa na bakwai zuwa abin da ya sama ko ishiwa eh jam'in illa kuma daga uku zuwa abin da ya kai bakwai sai ka dora shi akan as'ila an gane ko eh kana da misali abubuwa da yawa da suka nuna yawansu. amma kuma yawan nasu bai kai yawa sosai ba sai ka ce akila misali kamar su bakwai ne haka ka gane kamar wannan kalb ma aka aklu ake sanin shi ba an ba su da yawa sosai kamar bakwai haka ita wal murad bi turuq al asanid abinda nake nufi da hanyoyin nan da nace dinnan bi tibari a imma an kun lahu turuq dinnan a turuq ana yana nufin al asanid menene isnadi eh na'am ashe kuma ka aka sare ko yawwa an gane ko eh ko kuma hikayatu me eh sanadil hadith an gane ko eh saboda haka kana ce isnad a nan wajen shine wato hanyar da hadisi ya biyo daga wa daga wani daga wani daga wani har a koma zuwa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal isnadu hikayatu tariqil matn saboda haka anan ya bambanta ma'anar wato al-isnad da as-sanad an fahimta ko eh saboda as-sanad shine nafsin wannan hanyar da take kaiwa zuwa matan amma al-isnad zai iya zama wannan hanyar zai iya zama kuma aikin da aka yi din na fada an gane ko kamar da Buhari mazalla yace hadathana al-Humaydi Abu Bakar bin eh, bin Zubair an gane ko qala hadathana wa Muhammad ibn Ibrahim al-Ansari to kaga wannan fadar da ya fadar cewar wane da wane din nan wannan shi ma ana yadda shi al-isnad kuma jerin suna mutanen ma wane da wane da wane ana yadda shi al-isnad ana kuma yadda shi as-sanad saboda al-isnad da as-sanad suna zama mutaradifan na'am sai nan yace wa tilkal kasra ahadu shurut al-mutawatir idza waradat bila hasri adadin muayyan Ita ce wancan yawan da ya faɗa cewar isnadi din zai iya zuwa ya zo da hanyoyi zama ya zo da hanyoyi an gane ko to wannan hanyoyin yawa ne ko ba yawa ba eh yawa ne ko ba yawa bane me yasa anan yace alkasara din nan a can dai mun duba cikin matanin da bai kama wata kalmar alkasara ba me yasa yace wata alkasara imana isara zuwa gare ta sai ne cewa abu ne wanda yake sananne a wajen yau wata wanda yace tsorok yace kuma wannan jami'i ne na ne na kasara ko yawa saboda haka shi sa ishara a nan da cewar al-kasra kuma in ka duba cikin matanin za ka ce babu kalmar kasra din saboda haka ya koma har magana da yake a cikin nan ma ina tsara warware ta to wannan yawan da aka faɗa na hadisin nan an gane ko ɗaya ne daga cikin sharaɗan hadisi mutawatiri idan har ya zo ko kuma wannan yawan ya samu bila hasri adadin mu'ayyana. da adadin da yake ba shi da wata iyaka ƙididdigaggiya ko kuma iyaka an fahimta ko wato zamana an samu hadisi ya zo hanyoyi da yawa hanyoyin da misali ba za a isa kawai hanya uku ko hudu ko na abba an fahimta ko wannan za a isa shine bila hasar adadin muayyan din nan zai kuma iya cewa wannan bila hasar adadin muayyan din nan nufin cewar duk adadin da ya wuce adadin mashhur to za a isa masa bila hasar adadin muayyan an fahimta ko kamar da za mu zo mu gani a nan gaba an gane magana cikin nan wajen ya mai da magana ya cika wata magana cikin wata magana saboda wannan abin kamata ya zama haƙuhu an yi akhirahu zuwa wajen da ya gama faɗar bayanin mutawatir an fahimta abu ne ke so ya gaya maka cewar abu kaza shine kaza kaga sai an gaya ma an ce ma abu kaza shine kaza sannan a ce maka dan haka in kana zo ka samu abin da zaka hukunci da wannan abin sai ya hada sharadi kaza kaza kaza kaza da kaza ko to amma da yazo kawai tun da nan ya riga ya faɗi cewar karatu ne wanda yake ya riga ya kawo ta hanya ta ce sabuwa kuma tsari ne da gida ma ana tunanin wanda zai karanta zafin yana da khalfiya akan ilimin matsala wato abin nufi ya dan yi kargin di da wani abu da ya shafi ilimin matsala dan ba haka ba ba za ka gane magana ba tun da haka nan kafin idan ka ta'arifin abu ma ya zana ce maka wani ɗaya ne da cikin sharaɗansa sharaɗan ne ta gani sharaɗan hadisi mutawatir ko ko ne hadisi mutawatir bai gaya ma ko shi ne ne ba amma da sai ta maka to da ka sai ka rike wannan an gane ko al-kasra kenan kasra bila hasri adadin muayyan an gane ko zama an samu yawa wanda yake ba kirgigagge ba eh, mun ba kuma ma'ana ba kirgigagge din nan ba sai da menene adadin da ya zama da kirkirgi din nan ba yawan nan da ya zama da kirkirgi ba sai ce bal takunu al'adatu qad ahalat tawadu'ahum ala al-kadhib a a zama an samu adadin mutanen da al'ada ta kore ya zama sun haɗu sun yi haɗin baki shine tawako an gane ko haɗin baki ba haɗin kai ba an fahimta eh kamar inda wani zaka cewa ana magana zaka ana magana cewa ana so su wato su samu ci gaba eh sai a ce su haɗa kansu ta yaya cewar wani da na sukan wani kan wani ya ƙarfe wani ya yi ba daidai ba an da ba ga wannan alƙalan wani ne ba sunan ta haɗin kai ba haɗin baki ne wannan an gane ko kuma da musulunci bai gaji wannan ba ba daidai za a yi wannan a cikin musulunci a musulunci kuma ko ba babanka ne ba daidai ba sai dai ka faɗa wannan cewar ba daidai din ba ne ta hanyar ladabi da kuma yadda dace shi ko ya tambaya ka in ba cin fuska ya so maka ba abin da ya san babanka ya ba daidai ba bai kamata ya tambaye ka ba sai tambayi wani tunda ba ga ɗaya malamin ba ko kuwa a ah, saboda Allah a ah, saboda Allah wai dai a gaskiya ko yawa saboda haka wannan arafin da ake nufi din nan shine wanda zai zama a al'ada ba zai iya a ce kai aiko arafin nan mutum kaza ta ba an gane ko wa kaza hukuku minhum ittifaqan kuma in zama al'ada ta kore a ce eh ba haka ba kike kariya ba amma kuma ya dace kowa a cikin an samu arashi kowa yayi ƙaryan an fahimta yanzu kawai mutum goma misali an fahimta ko zo su faɗi magana ba lallai mutum goma su iya haɗa baki su karya akan magana ba an gani da ba lallai zama suna da wani kadar mustarak na wata shahawa an gane da ita ba in ba an samu da suke a haɗe da juna kuma da akwai wani wata manufa da suke cimma ba kaga mutum goma kansa iya haɗuwa ai zai yi wahala ko kuwa zai yi wahala dole za ka samu wani ya bauɗi ba zai yadda ba wani kuma ya a kaza ya kamata in za a faɗa a faɗa a yanayi kaza kaga mutum goma mutum ya al'ada ba ta yadda ta ba sannan kuma al'ada ba ta yadda da cewar mutum goma ba ta haɗa baki ba duk zo su faɗa ba ɗaya an gane ko shi ne yi faɗi wannan cewar waka za ku minhum ittifaqan min ghairi ya zama kawai arashi aka samu wannan yayi ƙarya wancan mai ƙarya wancan mai ƙarya har mutum goma ta wannan al'ada ma ba ta yadda irin wannan an gane ko suke fala ma'ana li ta'yin al-adabi ala sahih dan haka tunda su masu ruwayar adadin da yake za a dace a mutawatiri ne an gane ko ba zai iya a hada baki a ƙarya a cikin sa ba zai kuma iya wa ƙarya ta zama ta afku a cikin sa ta hanyar arashi ba dan haka babu ma'ana ma a ce in adadin in hadisi mutawatiri ne ai binciken halin wanda suka rawaito shi an fahimta ko dan saboda me dama ake binciken hali eh saboda a gane nagartan wanda ya faɗa ko kuma ƙarya yayi ta bayyana to nan kuwa ana magana ne akan cewar abin da misali ya ba wuce magana a ce nagarta ma ta mutum akai an gane ko wa minhum man ayyanahu fil arba'a tare da kuma ya kuma tafiya an gane ko akai an fahimta akan bayanin mutawatirin da ya faɗi adadinsa to sai ya zo yake bayanin kuma shi kansa mutawatirin da akwai adadi ne za a cewa shine sai an sami za a ce mata wannan adadin ya kai tawaturi ko kuwa babu adadi an fahimta don haka daga nan za mu fahimci cewar me shi malam Allah karama ya riga ya gama da mu ta yaya cewa ya gama wani tarifin mata an gane ta yaya cewar me ma warga eh min turkin bila bila hatar ajin muayyan shi kenan kawai shine wacce. an gane ko to da ya gama da mu nan ya shiga bayanin sharadin sa sharadin sa na farko a samu adadi da yawa ko adadin da ba zai yi a hada baki a yi ƙarya a cikin sa ba an fahimta ko to wannan ne wannan adadin an yi maki ko mai ba zai ce daga cikin malamai da wanda yake mutum hudu in an samu mutum hudu daga adadin da aka samu mutum hudu abin da ya sama mutawatir ya tawatir ya samu wakila fil khamsa wannan malamai sun ce a'a sai an kai biyar wakila fil sab'a wani lokaci a sai an kai bakwai wakila kila ashara wani lokaci a sai an kai goma wakila na ya ashar wani kuma lokaci sai an kai sha biyu wakila kila arba'in wani da sai an kai mutum arba'in wakila kila saba'in wani da sai an kai mutum saba'in wakila gairu zalik wani kuma malaman suka faɗi saɓanin wannan an fahimta wanda kuma kowane irin cikin wa'annan da suka faɗi wannan adadin nan ya riga ya faɗi dalilinsa sa da ya karfafi magana da cewa shi arziki kaza shine wata tare a wajensa arziki kaza shine wata tare a wajensa an gane ko eh cewar saboda kaza saboda kaza وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد kuma kowa kowa da sunan da suka faɗi maganganun adadin nan ya yi riko da wani dalili wanda a cikin wannan dalilin an ambaci wannan adadin da ya faɗa fa afada ilma kuma ya zama na ya samar da ilimi wani ilimin wani irin ilimin nazari au daruri daruri al ilmin daruri shine a na tawassul in ya zama na daruri bane a zaman zama kuma ba na tawassul ba an bai da ko walaysa bil lazim an ya tsare da shi jeri fili kimanin da kasisa fara ka ibn hajar ga gaba ɗaya magana ta su ya hada ta nan ya wannan ya yi wa maganganun nasu gaba ɗaya iraji cewar ne wannan adadin da aka samu kowa faɗa misali mutum ce a ai kamata ya ce mutum goma an gane ko mutum goma saboda mutum mutum goma eh adadin misali al'ashar nan bacin na an gane ko an fahimta ko ko kuma mutum ya ce hudu ya ce saboda mai hudu ya ce a saboda shaida da tafi kowace wahala a musulunci wacce ce tabbatar da alfasha ta zina ko ta luwafi an gane ko a cikin da Allah ya sanar da rai a kanta an fahimta kuma ta hanyar tabbatar da wannan tumar mummunan aiki Allah ya tashi mu wannan adadin ya zama za a iya ganin cewar ne saboda haka idan arbi hudu ya zo ne yusirin ilmin aula yusir annabi ya ruri sai ce ruri an fahimta ko ibn hajar ya ce a'a yace amma duk wannan maganin ba lallai ba yace saboda ne saboda ne hikima da ikhtisas saboda zai iya yiwa zama kowace maganar ko da wannan arzikin ya zo ya fa'idantar da ilimin nan to ya zama wannan hadisar ita take bantu da wannan tunda wata mu dau wannan adadin mutum hudun da muka faɗa an gane ko mutum a ce mai dalilin ka ce ai da shirin sanar da rai gashi sai mutum hudu saboda ka tunda aka faɗi mutum hudu na kenan mutum hudu duk inda suka suka faɗi magana ta zama ne ta zama ne an gane saboda ka wannan magana haka ne ko haka ba ne. eh haka ne ko ba haka bane ba haka bane saboda ne saboda idan ka ce misali mutum hudu sun sun faɗa wannan ta zama ki ba dai magana sadaka da ake ba wannan a maganar zina ne kawai amma an zo mutum da kace da fa wani ya ya kada wani ya yanka shi ba za ka ce shi ba za ka ce da su ma an faɗa da an ko ba faɗa ba da haka idan dai kana nufin ka ce can tawatiri ne ilimi bai da zaruri isa aka sanar da rai a can sai da ranar ka ce mutum biyu ma su ma haɓar ɗin da zama tawatir ko ba haka ba Sau da haka abin da ibana da rikin yake kenan zai iya a samu wannan zama a waje kaza zai iya zama haka a waje kaza zai iya zama haka sai nan ni wa na ihsas din in ba haka ba yawan adadi zai iya bambanta an gane ko zai iya bambanta fituwar waɗannan adadin da aka faɗa ta yaya kamar misali cikin masallacin nan adadin mu nan an gane ko za ka samu mutum hudu suka faɗi wata magana guda ɗaya zai iya zama ta wata ne ka duba yawan adadin mu kawai a cikin dai adadin mu wannan adadin na mutum hudu ya isa a cewa tawatur an bayan ko amma in ba haka mai yiwa a garin nan aka zo mai yiwa kusan rabin masallacin ba lalle ne zama tawaturi ba ko ba haka ba eh saboda mai yiwa idan an tashi ba za mu iya cika uh, unguwa mai yiwa an dauka wannan da ake wannan hayaniyar siyasa ma an dauka in an ce wat din siyasa ma an jefa adadin masallacin a cikin wani guda ma ba lalle a san da wani ba ko ba haka ba saboda kaga wannan adadin ba lallai zama ya isa tawaturi a cikin yanayin wannan abin da ake da haka amma tawaturi ne a cikin wani adadi ha saboda haka wannan zai zama ikhtisas ne da yanayin waƙa ko kuma yanayin da aka samu kai a ciki an fahimta ko da haka to tunda haka ne menene mufta akan mutawatiri kabar mutawatir da haka menene bazu din sa eh na'am eh ne a eh amma zama haka amma ne me babu inda za a iya gane shi yauwa an fi da ilm an gane ko in dai zama an ba da labari kuma ya shahara da ya zama a fadal ilm an gane ko to shi kenan wannan khabar din sai a iya shi mutawatir mun ga aka baka labari labarin ya tabbata ana ga maka shi ba ta bukatar dalili kuma duk ba kai saka jayya da shi ba shi kenan an bayyana ko eh yanzu kamar misali rikicin da wannan da ake ciki a yanzu misali na yanayin kasan nan cewar duk inda aka ka dawo obama zai ce sai ya gurgunta shi da musulunci a kasan nan an bayyana ko ko ba haka ba wannan ya zama tajiri a ko bai zama ba ko da mutum in dai ba wai kai ko cin alaƙin zanna sai in ya da kuma makoci ne sannan zai ce magana da ake faɗa ba haka bane ko ba haka ba eh. ba kuma wannan ko ba na fincewar wai nazari ne saboda wai a cewa a duba abubuwan da ake a'a amma an faɗa an sake faɗa an faɗa an sake faɗa ko mutanen da suke ba sa da mutunci da juna ma sun faɗa mutanen da suke ba su da alaka da juna ma sun faɗa an gane ko me ya ka samu likita ya faɗa ka samu kuma wancan ina harkar siyasa ne ko kuma manomi ne ya faɗa ga ba su da alakar ka ce sana'a daya wani abu dinga hada su ko zama in an zo an ce a taimaka wa manoma likita balle ya amfana ba ko an ce a taimaka wa sojoji me yiwa wannan me wanke ciwo a zo balle ya amfana ba an fahimta ko ta gwaya daban-daban an yi magana saboda ka zama abu ne wanda yake yusidul ilmar daruri mutum bai sai musanta wannan abin ba kwata-kwata ba zai yi ba kai za a wa radar khabaru zalika wan ba fa ilaihi an yastawi al-amru fihi fil kasr al-madhkura min ibtida'ihi ila intihaihi da haka idan labari ya zo a bisa wannan yanayin wani yanayi kenan yanayin arabi wanda yake mai yawa ko bila hasar adadin muayyan kuma aka ƙara haɗawa da wannan shine wambafa an gane ko a ƙara haɗawa an gane ko eh min al-ibafa haɗa kaza da kaza ko eh cewar izama wannan adadin da aka faɗa na yawan nan izama ya dace min ibtida'ihi ila intihaihi daga farkon hanyar labarin har zuwa karshen ta daga farkon isa da labarin har zuwa karshen sa ya zama adadin ya dace an fahimta to wal murad bil istiwa abin da gani da cewar adadin ya zama ya dace Allah kan da kasar al madkura fi abdul mawadi la Allah ta tazi abin da yake nufi shine kada yawan da aka faɗa din nan ya zama ya ragu a waɗansu guraren ba kada ya karu ba an bayyana idan ku ya kamata da wannan abin da kasan za a gare gwanda da da allu shi zai fi dacewa an bai ko abin da ake nufi wannan shar'i ne shi faɗa mana na mutawa ce an gane ya zama ya zo ta hanyar take da yawa an gane ko ba ya tantance ba an bayyanta da nan zama na wato ba zai yi ta haɗu a haɗu a cikin wannan yawan adadin a yi ƙarya ba an fahimta ko sannan kuma zama na uku zama tun daga farkon isnadin har zuwa karshen sa irin wannan adadin ne abin nufi idan muka ce misali mu dauka a misali mu ce goma an gane mun yarda da goma a matsayin shine adadin tawatir an fahimta irin wannan mun samu hadisi mai tabaka hudu an gane ko me tabaka matakai na jerin isnadi lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza an fahimta ko Eh, wannan ta bangaren zamaniya kenan ma ta bangaren soft ko kuma na abu daban ba an bayyana ko to sai muka ce misali tabakar na mace guda hudu ce daya zamanin sahabbai daya zamanin tabi'ai daya sigarar tabi'in an gane daya tabaul asba to idan na an sama mun ce an nemo muka ce mun yarda da shi shine mutawatir shine tawatir to zama an samu sahabbai goma to to shi tabi'ai goma an gane ko sigarar tabi'in ma goma saboda asuba ma goma amma to in ya kama ba ka ce sahabbai goma su roto shi tabi'ai goma sha biyar sigar tabi'in ishirin an gane ta a asuba talatin da biyar mutawatir ne ko mutawatir ba in ya zamana a misali sahabbai goma su roto shi an gane ko tabi'ai shi zamana takwas su roto shi jama'ul asba shi zamana goma sha biyar sun rawaito shi yi ta kuma kafin su muka sami goma sha hudu sun rawaito shi muka dinga kuma ta ba eh eh an fahimta yawwa ta ce wadanda suka wani misali da gabar na karshe wannan ma na'am mun ce arzikin tawatur shine goma an fahimta ko sai muka sami a wata tabakar mun samu mutum goma a wata mun samu takwas a wata mun samu sha biyar a wata mun samu sha hudu da haka hadisin nan mutane ne kuma mutawatiri ba eh ba mutawatiri ba ne wani sun ce mutawatiri ne ba mutawatiri ne ba wani sun ce mutawatiri ne saboda ne za mu ce mutawatiri ne na'am yawwa eh wanda mutum Muhammad ne ba fa a ɗaya dai arwa ya gane ba haka na'am yawwa saboda mun ce ai wannan goman ba a ya kawai ake a same ta ba shine daga farkon isra'i har karshe kar adadin ya gaza goma sai dai iya haurawa shine harin yace ai idis ziyada guda matlubatin min babil aula an gane ko amun da ma aka fito kina a samu ƙarin an fahimta da haka muka samu kamar wannan yanayin hadisin ya zama ne kenan eh ya zama mashhur kenan an gane ko eh ko kuma ala ayi halin ba ayyana da ta mashhur ba mu ce ya zama ne kenan khabaru ahad ne khabaru ahad an bayyana abu zama ajiba sai dai zama mashhur an bayyana to da haka shine abin nufi da cewa adadi mafi karanci shine ke hukunci akan adadi mafi yawa a bangaren hadisi an bayyana ko kuma dama wannan yana daga cikin abin da in muka zama muka duba ta hanyoyi da dama za mu ga cewar da babu abin da ya damu da demokuraɗiyya saboda hauka ce kuma kafirci ne adini da ba zai dace da musulunci ba musulunci kuma da bai da wannan ba dan babu yadda a musulunci babu kuma neman taron yuyu kawai taron yuya an gane musulunci ba wai tarkace yake nema ko da yake an fahimta ko a mutane yake nema masu albarka an gane eh, saboda idan ka duba musulunci a cikin sai ka dauka akan cewa a cikin kwariya a cikin ya zama da duk wata barna Allah bai kwanta ya maka ta an danne wannan ne kuma yasa wannan al'umma ta zama khairu ummatin ukhrijat lin nas an fahimta ko ba ta samu al'ummar da ratio din mutanen kirki da yake cikin ta a cikin eh al'ummar cikin gida din ya fi na mutanen kawai ba sai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimta ko yawwa ko da ma wannan tsarin mun duba zamu ga tsari ne na rashin mutunci kuma da da yake cewa da ni da liwa mun gari da karuwa matsayinsu ɗaya da ɓarawo da alƙali duk matsayinsu ko ba haka ba eh da mahaukaci da malamin da zai mara maganin haukan duk a yanayi haka wannan arishin mutunci ne da da da da haka kuma mutunci za ka cewa duk inda aka samu yuya a gare Allah taɓa kawo wani yawa ya yabe shi ya wahala duk inda ka samu yawa za ka samu cewar la yaqilun la ya yashkurun la ya yu'minun eh ko ba haka ba haka ake kace haka ake kace da haka dama ka ce ka dora ba sai kawai cewa suka ciyawa a tafi akai da muka so abin alkhairi kuma tare da haka za ka cewar duk da wannan dama kamar in dama tun da muka faɗa an kawo wani yanayi ne an kawo wani abstract abu wanda yake lawo da lawo afla kurabiya da ake faɗa an ba ta ba abu ne ya samu ba tun da tun da ya dawo mutum da suke ɗaukan decision yankin abin da za a yi ba ta wuce ɗan yatsun hannun su an fahimta kuma dan da suka da shugaban kasa na zaɓe cewar executive shugaba saboda duk abin da ya zarta ya zarta ko bai zarta ba to shi kaɗai a ce wai amma yana wakiltar mutane wanda ƙarya ce saboda haka irin wannan yana yanayi ne wanda yake dama muna tafiya addinin mu a haɗe komai da karatu kanmu da komai za mu ringa lura in mun ga wannan za mu ga haka suke tafiya tare addinin mu dama an gani haka Allah ya tsara mana abuwan namu ma tara fi halittar rahmani min tafawut haka abubuwan mu suke tafana musulunci ga da karatun mu da tsarin mu da komai namu haka ke tafiya dama amma na wanda ya tafi dama yuya da hayaniya dan a kama na matsala a kuma mu da asirin mu Allah ya kiyaye mu eh. yace wa an yakuna مستند انتهائه الامر المشاهده او المسموع sannan kuma shi wannan labarin da ya zo bila hasir ajin mu'ayyan din nan an gane ko zama ƙarshen abin da aka ba da labarin nan zama al'amari ne da yake yankahi ila ne alhis an fahimta ko eh al'amari da zai zama ya tafi zuwa abin da za a ce an gani ko kuma an ji an fahimta eh nan malam ya kawo nan amma sauran malamai da abin da suke fassara wannan magana da bayani shine cewa an mutane da khabarihim ne alhis me alhis nisba ila ne alhawas alkhams an gane ko idan ma abin nan da ai zamana an samu dadar nan akan sa ko dai mutum yace duk da wani zanen kowa ya tashi yace na ji kaza ko kuma kowa ya tashi yace na ga kaza ko kuma kwani tashi ce na ce kaza ko kuma kwani tashi ce na ɗanɗani kaza ko kuma kwani tashi ce na taɓa kaza an fahimta la ma ya bi qadatil aqal sir ba abin da zama da hankali kawai tsagwaro yake tabbata ba an gane an fahimta ai yawa saboda haka kamar misali ko kuma mutum zo ce misali in duk gaba ɗaya garin nan ta ce aka ce aka ce ai an yi mafarkin abu kaza zan sa tawatiri a ce ba sa tawatiri ba eh an yi tawatirin mafarki ne shikenan kuma wannan abu ne da ba eh amma ba a shari'a a shari'a ba sa tawatiri ba ba zai ɗauki hukuncin tawatiri ba an fahimta yawwa ha kuma a zo a ce an ɗau wani abu an ɗora akan tajriba a gwada kaza a gwada kaza a gwada kaza zai bada kaza komai yawan mutane suka haɗu akan wannan ba za a ce masa tawatur ba an gane ko saboda wannan abin da yake mabani akan kamar tajriba ko kuma abu da sanarwa da wannan abubuwa an fahimta ko eh zama abu yawan da yake kowa da kowa an yi tarayya akan iya riskarsa an fahimta ko da haka a zuwa nan mun samu ne sharaɗin mutawatiri a cikin wannan bayan da malam ya mana fa idza juni a hadhihi shurut al arba'a wa hiya idan haka aka hada wannan sharadan guda hudu wanda su ne adadun kasirun a halatul ada tawadu'ahum wa tawafuqahum ala kadhib arzi ne wanda al'ada ta kore haduwar su ta hanyar arashi ko kuma ta hanyar haɗin baki ko kuma ta hanyar arashi akan karya. an gane ko warawa zalika an mislihim min al-ibtida ila al su kuma ruwaito wannan labaran shi zama an ruwaito shi ne daga kamar su adadi ne wanda ba zai iya ya haɗe ƙarya ba an gane ko iya haɗe ruwaito daga wannan irin wannan adadin tun daga farkon har ƙarshe wa kana mustanadin tihaihim al hissa zama kuma madogarar abin da za su kure zuwa ƙarshe ce ya tabbatan abin da yake yastanir ila al hawas an gane ko yawwa وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم سفارة العلم لسانئه أقوم هذا دوانا شوار labarin nan nasu an gane ko ya zama ya fa'idantar da ilimi ga mai jinsa an gane ko ka haza huwal mutawatir labarin da ya zama ya fa'idantar sufofin guda hudu an gane ko to wannan shine labarin da yake mutawatir وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط فكل متواتر مشهور من غير أكس ita labarin ku da misali aka samu a ta zama wannan sharaɗan guda uku ya zama adadin sa a halat al'ada to aka wa Allah kadib an gane ko sannan kuma hawa adadin kasir min min min da isar ila intihaihi sannan kuma kana sinadu musnad khabarihim al-his amma ma a zalika labarin nasu ma a fadar ilm wani irin ilimin abdaruri to wannan za ta yi masa hatiri ba ta ba saboda ne saboda sharaɗin ta hallafa anu sharaɗin tilka shurut saboda sai zama ne kenan sai zama ahad a ahad din kuma wani iri mashhur dan shi ke bin mutawatir dama an fahimta ko na'am yace wa qad yuqalu malaka me yiwa za a iya cewa inna shurut al arba'a سؤال شرط أنجداه إذا حصلت إذا سكتامو استلزمت حصول الإلم ذات لازم تسامو الإلم أننا ضروري إذا ما للي عندي أنا مؤمن شرط أن تقول لي كون إلمني أبكي إذا هو كذلك في الغالب ما لك هكا يقوى أبكي يوم يني إذا ما مؤمن شرط أن تو ذا أسرار سامو إلمي الضرورية تبتا ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع تسيري ونسائل wannan shari'ar suna zama ina zama hakan ba ta samu ba saboda wani sababi da zai iya hana hakan an gane ko eh, zama an samu wannan shari'ar amma ko ba a samu wannan ilimin ba وقد وضح بهذا التعريف المتواتر اتش حديث متواتر وضح بهذا التعريف يا بينا دولنا تعريف وخلافه قد يرد بلا حصر aibar. saɓaninsa kuma zai iya zuwa ba tare da iyakancewa ba lakin ma a faƙadi babu shirut wato me saɓanin mutatar ahad ita ta khabarul ahad kuma zai iya zuwa shi ma zama da ya zo arzinsa ya kai ya zama bila hasirin an gane ko ita sai amma za a samu wani shar'in da cikin wani shar'in da babu saboda haka ba zai zama mutawatir da ba zai zama ahad ne an fahimta ko sai don haka a nan zaɓe wani maganar mutawatir an gane ko to sai maganar a wato ahad sai dai amma kafin sannan malamai sun yi wani maganar shi mutawatir din maganar rabuwarsa an gane ko ya rabu gida biyu da mutawatir wanda yake lafi da wanda mutawatir wanda yake ma'anawi to amma kafin wannan me ma'anar cewa da muka yi almutawatir fi sirri ilmi daruri me ma'anar wannan abin nufi wannan me za mu me yake koya mana mun ce sirri ilmi daruri yankaccen ilimi al-ilmi al-qat'i na'am eh wajabal amal bihi an gane ko a amma wajibul amal ai baya zama wannan ne sharadin sa kawai an bayyana ko ko ahad a yajibul amalu bihi na'am ya adama eh wannan ina cikin da magana mutawatir din abin nufi in har muka ce hadisi ya zama mutawatir an gane ko an fahimta to wanda ya masa shi ko ya aiki da shi an gane ko to ya dora sa akan hadari an fahimta dan bai gaza ga shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ba ya ga mana magana amma ya kiyarda an fahimta ko shi ne ayyar ilmul kafin ɗin ilmi ne yankakke cewar manzan Allah sana sama ya faɗi shi an gane ko yawwa saboda a san a na ɗaya kenan na biyu mutatar guda iri biyu ne da akwai mutatar lafzi akwai mutatar ma'anawi mutatar lafzi shine ma tawatar lafzuhu wa ma'anahu hadisin da yake da lafazinsa da ma'anarsa sun zama mutawatire ne duk inda na same shi da wannan lafazin za ka same shi an fahimta ko yawwa wannan shine al-khabar mutawatir misalin sa malamai suna bayarwa da yawa da hadisin ne a'a man kazaba alayya muta'ammidan falaysa bawwa maqadahu an nar an fahimta ko wannan hadisi wanda yake mutawatir ne lafzi sahabbai 70 da yana bada sarauta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko sai eh, balle kuma tabi'a wanda kaga musiya daga sahabbai tabi'a suna karewa saboda kowane sahabi makaranta ce mai zaman kanta an da ko Mm-hmm. mutawatir wani kuma shine ma ma'ana ma'anahu duna lafzihi lakin al-qadar al-mushtarak an gane ko alladhi yadullu alayhi dhalika al-khabar mutawatir an da ko ko kuma tawatar mutawatir lafz wani shine hadisin da ma'ana sai da zama mutawatira ya zo ta wannan hanyar anan ma yayi kaza ya zo ta wannan hanyar yayi kaza ya zo amma ne yiwa daban-daban an da ko eh an gane yawa misali a ce maka manzon Allah sama ya je waje kaza daidai din nan zai yi alwala sai ce me a kamun ruwa in alwala da ta masa ina alwala da zo fuska da zo jan kafa kawai ya ga cewa an an ana tsaron zai cire safar kafarsa ko kuma hutu sai kawai ya shafa a kansa wani ma da kuma zai ce maka manzon kama mun yi tafiya da shi mana tafiya ni na zo na kamar abin alwala zan na tunga zan kwance zan kwance zan cire mata takalmi fashi aina da tsarki na sa kafar saboda haka da zo ya shafa a kai. wani ya ce maka ai manzon ala zama ya ya ya ya da tafiya saboda haka ya zo zai alwala kawai sai ce bari ma in shafa akan hotuna an fahimta kaga duk wannan lamarin su ɗaya kuma lafazi ɗaya bane ba ɗaya bane amma abin da ake magana abin hadisin ya koya fa ma'anarsa duk abu ɗaya ne abin nufi dai almuhim shafa akan ku an gane ko ko kuma ne a hadithu azabil qabr an gane ko alwala da ke azabil qabr Allah ya kiyaye mu kalmar nufin azabar kabari wanda haka da yawa wayansu yan bid'ar sun yi inkarin azabar kabari bisa wai kawai hujjar wai dan rashin hankali cewar wai da za a sa mutum a kabari wanda an tabbatar kafiri ne a tona kabarin ba za a ga kabarin da wuta ba wanda wannan sosai nuna ne in ta ka ne ga ai mutum yana so mutum da ya faɗi wannan to dole yadda kuma cewar idan ka ɗauki bulala ka tsulawa mamaci zai yi wanda haka dole ya tsulawa mamaci bulala waye wahal da kansa ba zai wahal da kansa aikin banza ba eh, ina ina ruwansa sai hmm? kyau kanka ka ɗau ka ɗau zunubi kuma bayan shi babu abin da ya yi saboda haka ta ya zama haka saboda rayuwar da yake ciki daban da rayuwar da nake ciki kuma ga wannan bai gaba dan jinjirin da yake cikin cikin uwarsa ba jayayya idan aka ce masa misali za a zo a haife shi a kai shi wani waje da shi gida wanda ya ninka wannan mai da yake ciki sau dubu yace kai yaya a samu waje da huce wannan tunda dan jinjirin da yake cikin uwarsa ya zama waje mai mahaifar uwarsa to yau ka amma da ya musanta cewar da akwai gida ya zama makaici mai jayayya ko bai zama ba ya zama saboda ka abin da baka san shi baka baka karyata shi ko musamman Allah ne subhanahu ta'ala ya faɗa ha kuma hadisan da ta zo akan haud na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da shafa'a su ma da hadisan da mutakarai haka hadisan da ta zo akan saukar annabi Isa an gane ko a ƙarshen duniya an gane da maganar bayanan mahadi amma mahadi din na ahlus sunna ba na ɗan shi'a ba wanda yake shi wannan gaba ɗaya ma kawai dama wannan hauka ne da wauta kuran da babu shi na kwata-kwata eh. da ɗan uwan baban wanda yake shi ne shugaban na gama da zama hadin an tambaye shi ayi baban sa shi shi dan wasa bai haifi wani ɗa ba kwata kwata haka ya mutu bai bada ba Muhammad ibn Hasan al-Askari amma su da ita kwata ne sun ce yana nan ko yana cikin wani gidan kafa saboda kuɗa hauka na an gane ko to aw ma a hasirin bima fauka sunayi malace ko kuma i zamana labarin da zai zo din nan i zama hanyoyin da ya zo da su za a iya kirdige za a iya iyakance su an gane ko i zama kuma an kirdige su su zama faukas ne sun fi biyu an gane ko ai bi salasatin fasa'ida to zama hanya uku ke ita fasa'ida ko kuma abin da ya sama malam ne jima shuru al mutawatir mutukar bai kai shar'an mutawatir bai hada shar'an mutawatir ba an fahimta ko yawwa aw bihima ko kuma ya zama labarin nan da ya zo ya zo da hanyar da za a kirdige su kuma an ma kirdige su an same su guda nawa ne kwaya biyu ne kawai an gane ko ita ibis ne na fakat aw bi wahidin fakat ko kuma ya zama labarin nan da ya zo ya zo ta hanyar da za a iya kirdige ta kuma hanyar na kirdige ta an samu ma hanya ɗaya ce kawai da gani yanayi nawa kenan eh na uku a hudu dai ko ai can ga wanta na ba ya kirdigewa ba ai magana hanyar muke yi an gane ko gano ya girgiwa da abin da ya fi biyu uku zuwa abin da kamar karfe kai adadin musafiri ba an gane sai kuma da ya yi girgiwa da guda biyu an gane ko sai kuma da ya yi girgiwa da kwada an fahimta to sai ce wal marad bi na an yarda da gisnaini ai la yaridu bi aqalla minhuma da muka ce wato zama ya zo da hanya biyu wato kada zo da kasan hanya biyu an fahimta fa in warada bi fi ba'd al mawadi min sanad al wahidi la yadurru idan aqall al ilmi yaqdi ala al na ma'ana ta wancan eh ice idan ya ta hanyar hanya misali a wata dabakar an samu an zama a dabaka wata dabakar ya zama wato wannan ne da shi hanya da shi a dabaka kuma sai zama na hanya uku ce a zama hanya biyar ce a wata zama ishirin ce ma wannan hadisin wani iri ne eh eh mashhur a'a a'a ya zama abi saboda ayan faɗi biyu a wata bakar saboda ka duk inda ka samu adadin da ya fi karanci to shi za ka mayar da hadisan wancan duk yawan eh ya dai ma'ana ya ƙara ƙarfafa hadisan amma bai zai tashi daga wannan hadis din ba adadin da ya fi karanci ko na hadisan an ce maka ne wanda ma arziki ka zai roto shi to ka riƙe wannan adadin nasa duk inda ka samu wannan adadin a cikin hadisi guda ɗaya ko an samu arziki ɗari a wani wajen in gida inda wannan ɗayan ya tsalla to ya kancala abin haka abin zai kowa eh. shi da ce izir a kallu fiye da ilimi ya ƙabi alal aksar don arzikin da ke kyau karanci a wannan ilimin shi ne ke hukunci akan arzikin da yake mafi yawa an gane ko to saboda haka to ka ganin ya baka cewar zai iya ka samu hadisi mai kaza zai iya ka samu hadisi mai kaza an fahimta ko to sai dawo zai gaya maka sunayensu an gane wanda a wannan bisa tsarin da ya yi za ka gane tsarin kwakwalwar da Allah ya bashi da inda ya tafi da karatun nasa eh, Tun hakan za ana yi gashi ana yi amma kai ana yi ma a ce wanne ne kaza sai kana lalibe kana lalibe an gane ko wanda shigo da ilimin da karatun da sharadin sa yake haɗawa a waje kaza ka zai ce maka kuma duk in ka duba magana za ce cewar sai ga kamar a zama ɗaya zauna ya rubuta littafin za ka dan haƙƙari za ka cewar yanayin da yake sai gina mai da kai yace kamar kaza kaza haka za ka sai to fal awwal al mutawatir da ka wanne ne al awwal ma warda eh bi turuqin ko bila hasar adadin muayyan an gane saboda ka shine daya saboda ka ba zai ƙara gaya maka ko kuma me fal awwal ba da haka dinnan yace maka al awwal sai kuma kuma kalala ba me al awwal an bayyana ko eh ita huwa al mufidu lil ilmi al yaqini shine wanda ke bayar da ko yake fa'idantar da ilimi ne kini fa akhraja an-nazariyya ala ma yati taqriruhu saboda haka wannan ya nuna cewa ya fitar da ilimi nazari wato hadisi mutasiri ba ilimi nazari ke fa'idantarwa ba kamar inda tabbatar da haka zai zo a nan gaba yace bi shurutihi amma idan ya cika sharɗansa sannan zai zama ya bada ilimi zaruri din wani sharɗi yace wani ne sharɗi yace alati ta kaddama da suka gabata wannan guda hudun ko na'am to haka so menene al-yaqin da yace al-ilmul yaqini ai al-yaqini ai nisba ta ila al-yaqin ko amma yana da zuwa kalmar al-yaqin to me al-yaqin din me al-yaqin eh me al-yaqin ai zace tabbas ai tarjama kai kamar nan ne karatun da nake ai tarjama ko nake kamar tafsiri da ake yawanci muna muna tafsiri amma ba tafsiri nake ba tarjama nake kuran tafsiri aka dauka Qur'anin abinda Allah ya faɗa ka dauka bisa fahimtar ka da abinda ka san sunna manzo Allah da shi da yan Qur'ani kai bayani kamar da Ibn Kathir ko Suyuti amma ba kamar abin da ake tarjama ake kullum an fahimta ku na'am wanda ba bukatar a wannan abdaruri kenan yawa na'am da zuciya ta yi ne da aka ai ba za ka yi mata to dole ga shi an gane ya rashin za ka a duk yanayi na abin da ke tsaye mutum alai rai ko yayi ko kar yi ko eh ko a'a wannan ya fi komai wahala saboda mai mada Allah wani rajulun mai kalbai na fi jauki mutum da zai da ka abuwa biyu ne suke ta maguza shi Allah ya tashi yau eh an gane ko yawwa aljahal kuma ya zama abin da yake ka ɗauke shi mukharif da abin da yake shine a haƙiƙan lamarin shi ko wannan al shi shine abin da ka tabbata a zuciya kuma ya zama al-mutabiq li haqiqatul amr an fahimta ko eh yace wal yaqinu huwa al-i'tiqadul jazim al-mutabiq an ce al-yaqin shine kudure abu wanda ta yanke kai tsaye kawai kuma da ta dace da haƙiƙanin ma fi nafsul amr yace wa hadha huwa al-mu'tamad wannan shine abin da dogara wahidi yufidu al labarin al mutawatir ko kuma khabar tawatir yufidul ilma abdaruriya cewa labari mutawatiri ina ba da ilimi wanda yake abdaruri wani ilimi daruri na zai ce wa huwa allazi yaftaru al-insan ilaihi? shi da mutum yake tilastuwa zuwa gare shi zuwa wato gazgata, afkuwarsa bi haisu la yamkinuhu daf'uhu ta yanda bai isa ya tura wannan abun ba wakila لا يفيد العلم إلا نظريا ونفي بشيء ita wayansu malaman sun ce shi alkhabar mutawatir nan ilimi na bari ke fa'idantarwa ita amma wannan ba na abbani li anna al-ilma bit tawatur hasil lima laysa lahu alayhi an-nazari kal anni wannan mai wannan masakin da yace ko saboda samun ilimi da alkhabar mutawatir ina yiwuwa ga mutumin da yake ma ba shi da ahaliya an gane ko ta yi nazar kamar mutum da yake amini mutum da yake gama garma an gane ko eh in dai habar mutawatir ne ilimin da malami zai iya samu shi ma shi zai samu saboda haka kenan ba abu ne da yake bukatar sai an yi wani auna auna da kai ba ilimi ko nazari shi ne da yake bukatar auna auna to mutum na da abin da zai awo da ne zai awa saboda gani in dai an sami ilimi da wannan abin kasancewa ba sai da awo ba kenan eh irin nazaru tartibu umurin ma'aluma aw madnuna yutawassalu biha ila ulumin aw dunun yace dan ba wani abu ne an nazar ba illa kawai daidaita wa'ansu abubuwa da aka sani ko ake sa ran kasance wasu inda ake zato an gane ko dan da su a isi zuwa wa'ansu ilimai ko kuma wa'ansu zace-zace an gane ko wato wani abu da ake rinjayar da gaskiyarsa wala fil ammi ahliyatu zalika yace ammi ko ba shi da wannan ahliyar ta wannan abu falau kana nazariyan lama hasala lahum da ilimi da ilimin da mutane ke bayarwa nazari ne da mutumin da yake ammi bai same shi ba wala bi hada taqrir al farq bayna al ilmi daruri wal ilmi nazari yace da wannan bayanin kuma ko kuma wannan tace ilimin ya bayyana an gane ko me me ya bayyana bambanci tsakanin al ilmin nazari wal ilmi daruri an gane an gane wannan yake a nan wajen eh to ilil daruri yufidu ilma bil istidlal saboda ilimi a daruri ina fa'idatar da ilimi ba tare da kafa dalili ba wan nazari yufiduhu shi kuwa a ilimin nazari an gane ko ina fa'idatar da ilimi shi ma amma ne lakin ma al istidlali alal ifada tare da an gane ko kafa dalili an fahimta ko na'am وأن ضرورة يحصل لكل سامئ والنظر لا يحصل إلا لمن فيه آلة النظر ilimi daruri duk wanda ji shi zai same shi ilimi nazari kuwa sai ga wanda ya ke da ahliyar wannan nazar an bayyana ko yace wa innama abhamtu shurut al mutawatir fil asli li'annahu fi hadhihi al kayfiyya laysa min ba'ithi ilmi al isnadi yace mai isa a can wato a a cikin matani ne asul din an gane ko al-nuhbatul fikar me isa bai faɗi sharadan mutawatir ba shine kisa abhamtu wato ya lullube su an gane ko saboda yasa bai faɗi su a can ba ce saboda hakikan lamari bayanin cewar ilmin al-khabar mutawatir yufidu ilmin aula da kuma in kana yufidu ilm yufidu nazari a yufidu daruri ce wannan asalan ba daga cikin ɓangarorin ilmin da suka shafi ilmin mustalah ba ilmin isnadi ba an fahimta ko can kuma magana yake akan ilimin isnadi kawai sirfan iz ilmin isnadi yubahasu fihi an sihhat alhadisi aw ciki saboda ilimin isnadi shine ilimin da a cikin sa ake bincike akan ingancin isnadi a ingancin hadisi ko kuma raunin sa bi umala bihi aw yusrak dan a yi aiki shi ko kuma a bar shi min haythu sifatir rijal ta bangaren abin da ya bayyana na sifofin masu ruwayar sa wasiyagul ada da kuma hanyoyin da suka faɗi suka bi suka faɗi hadisin an bayyana ko wal mutawatir la yubhasu ar rijali mutawatir ko ba a ma neman wani bayani akan masu ruwayarsa dalil yajibul amali bihi min gairi bahas shi wajibi a da shi ba tare da an bincika ba an fahimta ko dan daga nan zamu gane cewa abin da malaka ke ce mana shine zai iya yiwa ko da an samu sifatir rijal sun zama taktabi sihata an gane ko ruwayata eh marwiya eh, marwiyatihim an gane ko zai iya yiwa an riba an gane ko yagul ada fi sihati marau an gane ko zai iya a samu hadisi a ce wani hafizi ne wani hafizi ne wani muskin wani fika wani jabal wani kaza wani kaza duk a cikin sa zama gashi gaba ɗaya masu ruwayarsa kashem an gane ko kuma kowa da kowa misali an fahimta ko kuma kyale magana kowa da kowa din masu ruwayarsa gaba ɗaya kowa in ya karuwa in yi ruwa da hadisi babu magana akai an fahimta ko amma kuma a ce hadisin bai inganta ba saboda me saboda sigatul tul adadin da wani ya iya amfani da ta a ciki tana nuna raunin magana an fahimta ko kamar yace wa balagani kaza ko kuma wa yuzkaru ko kuma wa zikra kaza ka ma bukhari in yazo a cikin mu'allaqat din sa da yayi magana ga zaka cewa in ya tashi din a wajen malamai manya zai faɗi wannan magana da sauransu haka an fahimta ko to ko da malamin zaka cewa malamin sa ne in ta kama amma ya ce wa yuzkaru ko kuma wa bikira ko kuma wa zakarawa ne kaza wannan sai rage darajar hadisin saboda haka kaga abubuwa muhimmai guda biyu suna tauye hadisi yanayin sifar masu ruwayarsa da kuma sigar da aka ji aka faɗe shi an bayyana ko na fa'ida yace da karbu sala anna amsal al mutawatir anna misal al mutawatir ala tafsir al mutaqaddim ya'izzu wujuduhu ibn sala yace hadisi mutawatir a bisa siffar da ta gabata ya'izzu wujuduhu ne ya'izzu wujuduhu ya qillu aw yanduru an gane ko wato zai mutukar wahala kaɗan ne kwarai daga za a iya samun sa illa ehe an yi da azalika fi hadisi man kadaba alai mata amina fa da bawa makarumin nan yace sai dai ai da'awar haka an gane ko akan hadisin man zaba alai mata amina fa da bawa makarumin nan nar yace wa madda'ahu min al-izzi min al-izzati mamnu'un ibn hajar yace amma wannan magana da ya faɗa cewar samun hadisi wanda ya da wannan sunan nadiri ne yace wannan magana ba haka take ba wa kaza madda aw ghayruhu min al-adami yace haka kuma ma abin da wannan sai ba an cewa ma ai kwata ma babu wani hadisi mutawatir yace shi ma ba haka bane yace li anna zalika na sha an kila tilila yace dan wannan magana suka faɗa ga ita ta samu ne sakamakon wato rashin karatu sosai ne ciki ko kuma da yawa an gane ko eh ko kuma rashin wato yawan karance karance zaka ce eh rashin yawan karance karance zaka idan mutum yana da karatu sosai mai zurfi zai karanta abin da zai ne zai ne amma ba shi da yawan karatu eh an gane a ala kasratu turuq wa ahwal rijal a bisa yawan hanyoyi da kuma halayen masu ruwaya wa fatima. al muqtadiya li ibad al ada an yatawaba'u al kadib wanda suke sun wanda suke hakunta cewar al-adata wato nisanta ya zama sun yi haɗin baki akan karya au ya hasula minhum ittisaru kuma ce ƙarya ta samu da gare su kawai ta hanyar arashi an fahimta ko eh saboda sai mu kwana ana abinda muka yi daidai Allah ba mu lada muka suka kuma Allah gafarta mana alhamdulillah ce tambaya wanda kuma yi bayanin mutatir yanzu in Allah ya sa yana tambayar ya gane me mutawatir to idan mun zo mashhur zai shi amma a takaice hadisi shi shine hadisin da mutane da yawa suka rawaito shi mutanen da ba zai iya yiwa al'ada ta da kan cewar a kaidar cewar sun yi ƙarya ba an fahimta ko ko kuma sun yi karyar ta zama da gare su ta hanyar arashi kuma ya zama sun maganar ya isa a sarara haka a sarara ko ya zama kuma ya zama magana ta su ta dogara zuwa alhis ji ko gani an fahimta ko ko kuma izamana a sannan ko banda wannan izamana wannan ardin gaba daya cikin kowace tabakar isnadi aka same shi kuma sannan izama ya bada ilimi wanda yake na baruri a mashhuri ko shine hadisin da mutum uku suka rawaito ko abin da ya sama mutakar bai kai adadin da za a zama <clears throat> mutawatir ba da haka babban bambancin tsakanin su ma mashhuri shi akwai adadi iyakantacce a cikinsa sa mutawatir kuwa babu wannan a cikinsa. to wannan kwanar cewa karatun yana yin yawa saboda yana da wahala to wallahi alam idan an tashi sai a to sai a ringa wannan in yanzu sai a man bayani tunda kun dama ni ba ni ya kamata in yi wannan din ba sai a bayani in ya zama aka sa iya da za a ringa yi insha Allah sai a dora ga da za a yi me ba ko ne tambayar shi so yake shi ma ai marka tsarin mutawatir din adadin isnadin ko dan kaɗan shi zai wa mai yawa hukunci ko to wanda ba zai iya jarewa ba shi zai wa masu jarewa hukunci ko ta shi Allah ba musa Allah ka albarka abin da aka yi na'am eh eh eh ba lai ba lai zama gari ba lai zama to ifi ba kamar da zama mutum magani daga rabar zai zama da kawai nisbiya ce ka gane ko wani za ga an ce misali wannan hadisin kawai an san shi ne a wajen mutanen gari kaza duk sai a ganshi daga gari kaza sai a ce wancan na gari kaza in can da ifi ne wani hadisin sai a ce ai ga wannan hadisin kuwa ai na dukawa ne saboda misali ne wanda malamin da aka san shi da wannan hadisin ba duku ne an fahimta ko saboda haka shikenan na gan shi wajen sai a gan shi kuma a wajen makera kaga ya je inda ba wajen su ba sai a ce wannan na wajen makeran garibi ne eh shi ne abin da yake saboda haka in an zo garaba za gani eh, kuma ko ita garaba mutlaka din ba ta hukunta cewa lallai hadisi zama da shi ne eh ayi salam bari mu ƙara sa kiran sallah ko eh eh ah wala sun fara kaɗan da zai hukunci akan mai yawa idan an ce maka hadisi kasan san yanzu ka hadisi mashhuri shine me eh me mhm. eh mutukar bai kai ga mutanatar ba idan wanda maka ce haka ba sai zama wannan ka fahimta yawa to kasan azizi me azizi a a eh wanda mutum a mutum bi kawai mutum bi suka roto shi kawai wanda ba zuwa sama ma a tsaya inda ake wanda mutum bi suka roto ka gane to da wanda mutum bi suka roto sai muka samu ɗabaka uku a isnadi sai zama dabaka ɗabaka ɗaya mutum bi su roto shi a ɗabaka ɗaya mutum takwas su roto shi a ɗaya ɗabaka kuma mutum 20 su roto shi ka gane saboda haka wani hadisin wani iri ne azizi ne a nan wani adadin ne rinjaye wani bil ta rinjaye ishirin ta rinjaye takwas wanda inda mun kalli takwas din sai mu ce mashhuri ne mai ba in kuma mun kalli ishirin din can mu ce mutawatiri ne amma duk ba mu kalli wannan ba sai mu kalli na kasan saboda haka duk adadin da ya fi karanci da bakar adadin da tafi karanci a cikin hadisi to da adadin da da wannan adadin za a dauka yi wannan hadisin hukunci ka gane ko adadin da dace da wannan hadisin da dace da wannan adadin to shi za a ba wannan sai a ce shi ne wannan ka fahimta shine abin nufi cewa arziki kaɗan shi ke hukunci akan mafi yawa eh. Eh. na eh. a'a ai kafin an tashi magana zan ana faɗar abin da yake ya saba wata magana amma masu mastaqarra alaihi istila shine ajiri ne mara wa sunan ka fahimta ko kuma da bai kuni ai akwai istidrakat a cikin ta ba wai ina ce maka ba ta da amfani ko kuma kusure ba ka gane ko ko ba wai ta bangaren takalidi ko na ba amma a zuma ilimin da an zube ka gane dama asalan babu guji tsakanin dama mai bukunya da ibn hajar a cikin yanayi ka da ko sadaka wani sa'in mutum kuma an tashi ruwaya an tashi yin yanayin watsa. to wani sa'in zai iya waltafin nan a nan wajen yayi kokarin kawai ya bayyana cewa akwai ra'ayin da yake faɗa wannan ko wannan akalla ko dan watsa ta daidai ka da ko nan ko yana gaya maka mastaqarra alaihi istilah kafin da zaka shi gwamnati zai dauko ko da abin da zai dauko ra'ayin da yake kafin ma islamin malamai tabbata aka faɗe shi don saboda yanayin cigaba ƙasa ita fa daidai gwamnati yana nufin cewa zaman ina so ya faɗi wa'yansu abubuwa jawalib na khilaf don ya zama mutum ya zama ala ilimin da wa'annan Abuwa. ka fahimta ko eh amma abin da yake tabbatacce tabbas wanda islamin tabbata akan shine azizi shine marawa husna yawwa eh na an yi bayanin za eh. wanda sai mun zo al-muhtaf bil qara'in zai zo ya faɗe shi a can kamar hadisin Bukhari da Muslim da sauran ko a sama hadisi a ce Bukhari daga Imam Ahmad daga Imam Shafi daga Imam Malik kaga duk a imma ne a jilla suka rawaito shi da wannan wani da haka ka fahimta to irin waɗannan hadisan a same su irin waɗannan musalsal bil a'immatil huffaz ila cikin khabar al-muhtaf bil qara'in to shi ma yafidu al'ima za gani anan yufidul eh, ilma shi ma za ka san ga maka aw ma hasrin bima fawqa sunai malace ko kuma izama na labarin da zai zo din nan izama hanyoyin da ya zo da su za a iya kirdige za a iya iyakance su an gane ko izama kuma an su sun su zama fawqa sunai sun fi biyu an gane ko ai bi salasatin fa fa'ida izama. hanya uku ke ita fa fa'ida ko kuma abin da ya sama malam ya malam ne jima shuru al mutawatir mutakar bai kai shar'an mutawatir bai hada shar'an mutawatir ba an fahimta ko yawwa aw ma. ko kuma ya zama labarin nan da ya zo ya zo da hanyar da za a girgige su kuma an ma girgige su an same su guda nawa ne kwaya biyu ne kawai an gane ko yace iris ne na fakat aw bi wahidin fakat ko kuma ya zama labarin nan da ya zo ya zo ta hanyar da za a iya girgige ta kuma hanyar na girgige ta an zama ma hanya ɗaya ce kawai kana gani yanayi nawa kenan eh na uku a hudu dai ko ai can ga wancan ba ya ƙididdigewa ba ai magana hanyar muke an gane ko ga za ya ƙididdigewa da abin da ya fi biyu uku zuwa abin da sama ta ƙarfe kai adadin mutawatiri ba an gane sai kuma da ya yi ƙididdigewa da guda biyu an gane ko sai kuma da ya yi ƙididdigewa da ƙwaya ɗaya an fahimta to sai ce wal murad bi qawlina an yarda bi sunaini ai la yaridu bi aqalla minhuma da muka ce wato zama ya zo da hanya biyu wato kada zo da kasan hanya biyu an fahimta fa in warada bi aksara fi ba'd al mawadi min sanad al wahidi la yadurru idan aqall ta al ilmi yaqdi ala al aksar haka na ma'ana ta wancan kaida eh ice idan ya zo da hanyar hanya zama misali a wata dabakar an samu an zama hadisi a tabaka wata tabakar ya zama wato wannan ne da shi hanya biyu ce da shi a wata tabaka kuma sai zama na hanya uku ce a wata zama hanya biyar ce a wata sai zama ishirin ce ma wannan hadisin wani iri ne eh eh mashhur a'a a'a ya zama aziz saboda ayan faɗi biyu a wata tabakar saboda ka duk inda ka samu adadin da ya fi karanci to shi ka mayar da hadisin wancan duk yawan eh ya dai ma'ana ya ƙara ƙarfafa hadisin amma bai za a tashi daga wannan aziz din ba adadin da ya fi karanci ko wani hadisin an ce maka shi ne wanda ma arziki ka ya rawaito shi to ka riƙe wannan adadin nasa duk inda ka samu wannan adadin a cikin hadisi guda ɗaya ko an samu arziki ɗari a wani wajen in da inda wannan ɗayan ya tsalla to ya kancala abin haka abin zai koma eh. shi da ce a aqallu fi hadha ilmi yaqdi ala al-akthar dan arzikin da kan shi karanci a nan ilimin ne ke hukunci akan abin da yake mafi yawa an gane ko to saboda ka to kaga nan ya baka cewar zai iya ka zama hadisi mai kaza zai iya ka zama hadisi mai kaza an bayyana ko to sai dawo zai ga maka sunayen su an gane wanda a wannan bisa tsarin da yayi zaka gane tsarin kwakwalwar da Allah ya bashi da inda ya tafi da karatun nasa eh, tun da haka ana yi gashi ana yi amma kai ana yi ma a ce wanne ne kaza sai kana lalibe tana lalibi an gane ko wanda shi da ilimin da karatun da sharadin sa yake hadawa a waje kaza ka zai ce maka kuma duk in ka duba magana zaka cewar sai ga kamar a zama ɗaya zana ya rubuta littafin zaka dan hakkari zaka cewar yanayin da yake sai gina mai da kai yace kamar kaza kaza haka zaka ni sai to fal awwal mutawatir zaka wanne ne al awwal ma warda eh turukin ko bila hasar adadin muayyan an gane saboda ka shine al saboda ba zai ƙara gaya maka ko kuma me al'awwal ba da haka dukkan da yake maka al'awwal sai kuma kuma kalalaba me al'awwal an bayyana ko eh ita wa huwal mufidu lil ilmi lil yaqini shine wanda ke bayar da ko yake fa'idantar da ilimi ne yaqini fa akhraja an-nazariyya ala ma yati taqriruhu saboda haka wannan ya nuna cewa ya fitar da ilimi nazari wato hadisi mutatabi ba ilimi nazari ke fa'idantarwa ba kamar inda tabbatar da haka zai zo a nan gaba ita bi shurutihi amma idan ya cika sharaɗansa sannan zai zama ya bada ilimi daruri din wani shari'a ce wani shari'a zai ce alaki ta kaddama da suka gabata wannan guda hudun ko na'am da haka to menene al-yaqin da yace al-ilmu al-yaqini ai al-yaqini ai nisba ta ila al-yaqin ko amma yana da shi zuwa kalmar al-yaqin to me al-yaqin din me al-yaqin eh me al-yaqin ai zace tabbas ai tarjama kai kamar nan ne karatun da muke ai tarjama ko muke kamar tafsiri da ake yawanci muna muna tafsiri amma ba tafsiri muke ba tarjama muke kuran tafsiri aka dauka Qur'anin abinda Allah ya faɗa ka dauka bisa fahimtar ka da abinda ka san sunnar manzo zama da shi da yin Qur'ani kai bayani kamar da Ibn Kathir ko Suyuti amma ba ka wuce abin da ake tarjama ake kuran an fahimta na'am wanda ba bukatar a wannan abdaruri kenan eh. yawa na'am abinda zuciya ta gina da ko ai ba zara kai mata eh to dora da shi an gare ya shi ya ka samu a duk yanayi na abin da ke tsaya mutum alai ko yayi ko kar yayi ko eh ko a'a wannan ya fi komai wahala saboda ma da Allah wani rajulun min qalbayni ki jawfi mutum ne da ka abuwa biyu ne suke ta maguza shi Allah ya kiyashe mu eh an gane ko yawwa aljahl kuma sai zama abin da yake ka dauke shi mukhalif da abin da yake shine a hakikan lamarin shi ko wannan al-yaqina shine abin ka tabbata a zuciya kuma ya zama al-mutabiq li haqiqatil amr an fahimta ko eh yace wal yaqinu huwa al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq an ce shine kudure abu wanda yake kudurewa ta yanke kai tsaye kawai kuma da ta dace da haƙiƙanin ma fi nafsul amr yace wa hadha huwa al-mu'tamad wannan shine abin da yake abin dogara أن خبر الواحد يفيد الإمام الضرورية سواء الأبار آه، الخبر آه، أن خبر المتواتر كوكما خبر التواتر يفيد الإمام الضرورية سواء الأبار متواتري إنا فأنت لمن عندك الضروري ولن إلمي ضروري إن ذيته وهو الذي يضطر الإنسان إليه كيلون ده متين كتير سواء إزواء غريش إزواء وتو غزغتا أبقوة بحيث لا يمكنه دفعه ta yadda bai isa ya tura wannan abun ba ila la yafidu ilma illa nazariyan wa laysa bi shay ita wa yasu malaman sun ce shi al-khabar al-mutawatir nan ilimi nazari ke fadantarwa ita amma wannan ba na abba ne bi العلم hasil حاصل لما lahu alayhi nazari kal anni wannan mai wannan masu da yace ko saboda samun ilimi da alkhabar mutawatir ina yiwuwa ga mutumin da yake ma ba shi da ahaliya an gane ko ta yi nazar kamar mutumin da yake ammi mutumin da yake gama garma an gane ko eh in dai khabar mutawatir ne ilimin da malami zai iya samu shi ma shi zai samu saboda kenan ba abu ne da yake bukatar sai an yi wani auna auna da kai ba ilimi ko nazari shi ne da yake bukatar auna auna to mutum da yi da abin da zai awo da ne zai awa ka gani in an sami ilimi da wannan abin kasan cewa ba sai da abu ba kenan eh. nazaru tartibu umurin ma'aluma aw madnuna yatawassalu biha ila ulumin aw dunun ita dan ba wani abu ne an nazar ba illa kawai daidaita waɗansu abubuwa da aka sani ko ake sa ran kasance wasu inda ake zato an gane ko dan da su a isi zuwa waɗansu ilimai ko kuma waɗansu zace-zace an gane ko wato wani abu da ake rinjayar da gaskiyarsa wala ta fil anni ahliyatu zalika yace anni kuma shi da wannan ahliyar ta wannan abu falau kana nazariyan lama hasala lahum da ilimi da ilimin da mutane suke bayarwa nazari ne da mutumin da yake anni bai same shi ba ولا بهذا التقرير takarir بين العلم الضروري والعلم النظري yace da wannan bayanin kuma ko kuma wannan tace ilimin ya bayyana an gane ko me me ya bayyana bambanci tsakanin al-ilmun nazari wal ilmun daruri an gane an gane wannan da yake a nan wajen eh to ilmin daruri yufirid ilma bil istidlal saboda ilimi a daruri ina fa'idantar da ilimi ba tare da kafa dalili ba wan nazari yufiduhu shi kuwa al-ilmun nazari an gane ko ina fa'idantar da ilimi shi ma amma ne lakin ma al-istidlali al-ifada tare da an gane ko kafa dalili an fahimta ko na'am wa anna darura ya hasulu li kulli sami'in wa annabi la yasulu illa liman fihi alayhi nazar ilimi daruri duk wanda ji shi zai same shi ilimi nazari kuwa sai ga wanda yake da ahliyar wannan nazar an fahimta ko yace wa innama abhamtu shurut al-mutawatir fil asli لأنه في هذه الكيفية laisa min bahisi ilmin isnadi ice me isa a can wato wato a a cikin shi shine asal din an gane ko al-hubatul fikar me isa bai fadi sharadan mutawatir ba shine cewa abhamtu wato ya lille su an gane ko saboda isa bai fadi su a can ba ita saboda a hakikan lamari bayanin cewar ilmin al-khabar mutawatir fi fi ilma aula ya fi kuma in kare fi ilm fi fi nazari aw fi daruri ice wannan aslan ba daga cikin bangarorin ilimin da suka shafi ilimin mus'ala ba ilimin isnadi ba an bayyana ko can kuma magana yake akan ilimin isnadi kawai sirfan iz ilimin isnadi yubahazu fihi an siyaq alhadisi aw da'atihi saboda ilimin isnadi shine ilimin da a cikin sa ake bincike akan ingancin isnadi a ingancin hadisi ko kuma raunin sa bi umara bihi aw yutrak dan ayi aiki shi ko kuma a bar shi min haythu sifatir rijal ta bangaren abin da ya bayyana na sifofin masu ruwayarsa wasiyagul ada da kuma hanyoyin da suka faɗi suka bi suka faɗi hadisin an fahimta ko wal mutatiru la yubhasu ar rijali mutatir ko ba a ma neman wani bayani akan masu ruwayarsa bal yajibu al amal bihi min ghairi bahas shi wajibi a shi ba tare ma da an bincika ba an fahimta ko dan daga nan zamu gane cewa abin da malai yake ce mana shine zai iya yiwa ko da an samu sifatin rijal sun zama tartabi sihata an gane ko riwayata eh marwiya eh, marwiyatihim an gane ko zai iya wa an ba an gane ko yagul ada fi sihati ma'anahu an gane ko zai iya wa a samu hadisi a ce wani hafizi ne wani hafizi ne wani mutkin wani fiqa wani jabal wani kaza wani kaza duk a cikinsa sa ma gashi gaba ɗaya masu ruwayarsa kasham an gane ko kuma kowa da kowa misali an fahimta ko kuma kyale magana kowa da kowa masu ruwayarsa gaba ɗaya kowa in ya karuwa in ya ruwa da hadisi babu magana a kai. an fahimta ko amma kuma a cikin hadisin bai inganta ba saboda me saboda sigatul ada din da wani ya iya amfani da ta a ciki tana nuna raunin magana an fahimta ko kawai ya ce wa balagani kaza ko kuma wa yuzkaru ko kuma wa zikra kaza kaga ma bukhari in yazo a cikin mu'allaqat din sa da yayi magana kaga ka cewa in ya tashi din a wajen malamai manya zai faɗi wannan magana da sauransu haka an fahimta ko to ko da malamin zaka cewa malamin sa ne in ta kama amma ya ce wa yuzkaru ko kuma wa zikira ko kuma wa zakarawa ne kaza wannan sai rage darajar hadisin saboda haka kaga abubuwa muhimmai guda biyu suna tauye hadisi yanayin sifar masu ruwayarsa da kuma sigar da aka bi aka faɗe shi an bayyana ko na fa'ida yace da karbu sala anna amsal al mutawatir anna misal al mutawatir ala tafsir al mutaqaddim ya'izzu wujuduhu ibnu sala yace hadisi mutawatir a bisa sifar da ta gabata ya izu wujuduhu ne ya izu wujuduhu ya killu aw yanzuru an gane ko wato zai mutukar wahala kaɗan ne kwarai daga za a iya samun sa illa ehe an yi da azalika fi hadisi man kadaba alai mata amiran fa ladaba wa maqadam inna ice sai dai ai da'awar haka an gane ko akan hadisin man kadaba alai mata amiran fa ladaba wa maqadam minan nar ice wa madda ahu min al-izzi min al-izzati mamnu'un ibn hajar ce amma wannan magana da ya faɗa cewar samun hadisi wanda ya da wannan sunan nadiri ne yace wannan magana ba haka take ba wa kaza madda ahu ghayruhu min al-adami yace haka kuma ma abin da wannan zai faɗa cewar ma ai kwalkwata ma babu wani hadisi mutawatir yace shi ma ba haka bane yace li anna zalika nasha an kila tilila yace dan wannan magana suka faɗa gaba ita ta samu ne sakamakon wato rashin karatu sosai ne ciki ko kuma da yawa an gane ko eh ko kuma rashin wato yawan karance karance zaka ci eh, rashin yawan karance karance za ka samu mutum yana da karatu sosai mai zurfi zai karanta abin da zai ne zai ne amma ba shi da yawan karatu eh an gane eh ala wa ahwal rijal a bisa yawan hanyoyi da kuma halayen masu ruwaya wa sifati al muqtadiya li ibad al ada an yatawaba'u al kadhib wanda suke wanda suke hakunta cewar al'ada ta wato nisanta idan sun yi haɗin baki akan ƙarya au ya hasula minhum ittisar kuma ce ƙarya ta samu da gare su kawai ta hanyar arashi an fahimta ko eh to da sai mu kwana ana abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan muka kuskure kuma Allah gafarta mana alhamdulillah yake tambaya wanda kuma yi bayanin mutawatir yanzu in Allah ya sa wannan tambayar ya gane me mutawatir to idan mun zo mashhur zai ganshi amma a takaice hadisi shi shine hadisin da mutane da yawa suka rawaito mutanen da ba zai iya yiwa al'ada tada akan cewar a shaidar cewar sun yi ƙarya ba an fahimta ko ko kuma sun yi ƙarya ta zama daga su ta hanyar arashi kuma ya zama sun magana ya isa a sarara haka a sarara ko ya zama magana ta kuma ya zama magana ta su ta dogara zuwa alhis ji ko gani an fahimta ko ko kuma izamana a sannan ko banda wannan izamana wannan ardin gaba daya cikin kowace tabakar isnadi aka same shi kuma sannan zama ya bada ilimi wanda yake na zaruri mutane a mashhuri ko shine hadisin da mutum uku suka su ko abin da ya sama da bai kai adadin da za a zama <clears throat> mutawatir ba da haka babban bambancin tsakanin su ba mashhuri shi akwai adadi iyakantacce a cikin sa mutawatir kuwa babu wannan to wannan kuma ta karatun yana yin yawa saboda yana da wahala to wallahi alam idan an tashi sai a to sai a ringa wannan in mala yanzu sai a man bayani tunda kuma dama ni ba ni ya kamata in yi wannan din ba sai a yi bayani in ya zama aka sa iya inda za a ringa yi insha Allah sai a tsora a ga abin da za a yi me yawa ko mai tambayar shi so yake shi ma ya marta tsarin mutawatir din adadin isnadin ko dan kaɗan shi zai wa mai yawa hukunci ko to wanda ba zai iya jarewa ba shi zai wa masu jarewa hukunci ko ta shi Allah ma musa Allah ta albarka abin da aka yi na'am eh eh eh ba lalle zama gari ba lalle zama to ishi za kamar da mutum makani daga da zai zama na kawai nisbiya ce ka gane ko wani za ga an ce misali wannan hadisin kawai an san shi ne a wajen mutanen gari kaza da duk sai a ganshi daga gari kaza sai a ce wancan na gari kaza in can ba ifi ne wani hadisin sai a ce ai ga wannan hadisin kuwa ai na dukawa ne saboda misali ne wanda malamin da aka san shi da wannan hadisin ba duku ne an fahimta ko saboda haka shikenan na ganshi kawai wajen sai a ganshi kuma a wajen makera haka ya je inda ba wajen su ba sai a ce wannan na wajen makiran garibi ne eh shi ne abin da yake saboda haka in zo garaba za gani eh, kuma ko ita garaba mutlaka din ba ta hukunta cewa lallai hadisi zama baɗi shi ne eh ayi kalam bari mu ƙara sa kiran sallah ko eh eh salamu alaikum salam eh kaɗan da zai hukunci akan mai yawa idan an ce maka hadisi ka san yanzu ka san hadisi mashhuri shine me eh me mhm. eh mutukar bai kai ga mutawatar ba idan eh, wanda maka ce haka ba sai zama wannan ka fahimta yawa to ka san azizi me azizi a a eh wanda mutum a a mutum bi kawai mutum biyu suka rawaito shi kawai wanda ba zuwa sama ma a tsaya inda ake wanda mutum biyu suka rawaito ka gane to da haka da mutum biyu suka rawaito sai muka samu tabaka uku a isnadi sai zama na tabaka ɗaya mutum biyu su rawaito shi a tabaka ɗaya mutum takwas su rawaito shi a ɗaya tabaka kuma mutum ishirin su rawaito shi ka gane sadaka wani hadisin wani iri ne azizi ne a nan wani adadin ne rinjaye wani bisu ta rinjaye ishirin ta rinjaye takwas wanda inda mun kalli takwas ɗin nan sai mu ce mashuri ne mai ba in kuma mun kalli shi in can mu ce mutawatiri ne amma duk ba mu kalli wannan mu ce mu kalli na kasan saboda haka duk adadin da ya fi karanci ɗabakar arzikin da fi karanci a cikin hadisi to da adadin da da wannan adadin za a ɗauka a yi wannan hadisin hukunci ka gane ko arzikin da dace da wannan hadisin da dace da wannan adadin to shi za a ba wannan sai a ce shi ne wannan ka fahimta shi ne abin nufi cewa arziki kaɗan shi ke hukunci akan mafiya na Eh, ai kafin an tashi magana zan ana faɗar abin da yake ya saba wata magana amma mastaqarra alaihi istilah shine aziri shine ma rawahu sunan ka fahimta ko kuma da bai kuni ai akwai istidrakat a cikin ta ba wai ina ce maka ba ta da amfani ko kuma kuskure ba ka gane ko ko ba wai ta bangaren takalidi ko na ba amma a zuba ilimin da an zube ka gane dama asalan babu guri tsakanin dama mai bukunya da ibn hajar a cikin yanayi ka fahimta ko sadaka wani sa'in mutum kuma an tashi ruwaya an tashi yin yanayin waka to wani sa'in zai iya waltafin nan a nan wajen ya yi kokarin kawai ya bayyana cewa akwai ra'ayin da yake faɗa wannan ko wannan akalla ko don waka ta sanye daidai ka fahimta ko nan ko yana gaya maka mastaqarra alaihi layin ka fahimta da haka shi gwamnati zai dauko ko da abin da ka zai dauko ra'ayin da yake kafin ma islamin malamai tabbata aka faɗe shi don saboda yanayin sigar waƙarsa ita fa dai ko wani yana nufin cewa dama ina so ya faɗo wayansu abubuwa jawanib na khilaf dan ya zama mutum ya zama ala ilmin da wayannan abubuwa ka fahimta ko eh amma abin da yake tabbatacce tabbas wanda islahi tabbata akan shine azizi shine ma rawa husna yawa eh na eh da da da wannan sai mu zo al-muhtaf bil qara'in zai zo ya faɗe shi a can kamar hadisin Bukhari da Muslim da sauran ko a sama hadisi a ce Bukhari daga Imam Ahmad daga Imam Shafi daga Imam Malik kaga duk a imma ne a jilla suka rubuto shi daga wannan wani da haka ka fahimta to irin waɗannan hadisan a same su irin waɗannan musalsal bil a'immatil huffaz ina cikin khabar wa'id al-muhtaf bil qara'in to shi ma yafidu al-ima za za gani anan yafidu eh, al-ilma shi ma za ka san ga maka a can eh na ko a ina aka samu ka fahimta eh eh ka duk ayin da aka samu a tabakar da duk kowa ina aka samu ko a sabai ko a ina aka samu duk haka ne ka fahimta eh na shiwa eh a ah, wannan kuma ai eh, ba ba nan da an gaya maka sunansa kurin can kuma ko sahihi ko ba sahihi wannan ai magana ce tsakanin hadisi sahihi ko ifi kawai ko kuma ce makabuli ko ba makabuli ba tunda makabuli ga zai fi zama tunda ga hasan ga sahi ka fahimta ko magana ko inganta ko inganta ko ba inganta ba ko wannan ba ta zo wata kuna eh nan sunan sa aka faɗa kurin ka fahimta na'am eh na'am alaikum salam a ta ya faɗa mana cewa dukkanin a ah, wannan a mutawatir mashhur ne amma ba duk mashhur ne mutawatir ba sai eh, saboda haka ma ban abu da yake bambanta su wannan sharan da aka faɗa guda hudun nan a ya samu kusan duba da cewar gaba ɗaya ba sauran hadisan ba sa samu yawa sai an samu khabar ahad wanda yake al-muhtas bil qara'in din amma ba ka ba arzi zama al'ada ba ta da ya hada akan ƙarya din nan ba ko ko a samu harashin haka daga gare su a ce kuma daga farko har karshe. ki zama za ka mafiya kawai wannan sharaɗin mutawatir ne kawai eh saboda ka zama kamar mai zati din sanin ka duk kusan wannan abubuwan bambanci tsakanin mutawatir da ahad gaba ɗaya ma wanda kuma mashhur bangare na ahad eh na'am na'am eh eh eh na'am eh eh kamar ya sai kula hadisin san bambanta kamar ya sai kula hadis a ah, sai kula ada sai kula ada na ce mutum ya ce haddasana abakan ashi da wanda ya ce ah, ah, a zakara ba ko yuqalu to irin wannan ka gani eh, ya ma wannan ai ba cikin mutane da muka yi magana ba a cikin wata magana da ibn hajar ya faɗa ne muka faɗi wannan magana ba a mutane da ake wannan magana ba eh na'am

hadisin da Buhari ya fi kowanne kusa da manzon Allah zama a cikin da ma salati ne idan mutum uku ne kansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ake magana ba eh arzin daga mutum da aka ji hadisin daga mutum da aka ji shine abin da ake magana eh ah. Ah. eh mashhur yana shurut mashhur yana shurut mashhur kuma eh eh eh wannan a ciki mun karanta a ciki an gane ko eh ka gane ka fahimta a ciki mun yi wannan bayanin mun karanta ma a ciki ka gani gashi wajen ma yace kazalika fil ghalib ka gane ko eh ita kazalika fil ghalib eh kuma anan karka manta tunda yace akan shi za ya dauki mai kalmar khabar ba kalmar hadisi ba abin nufi ko da a hadisi ba Allah ya zama haka ba a labari haka na gari na hayaniya ka gane ko a ya samun wannan din duk gaba daya kamar inda ko amma kuma zama ma a fada al'ilma din kamar yaya kamar misali wannan uh, kuruwar duniyar da ake ta sharri a zo a gaya wannan abu a gaya wannan a gaya wannan zai yi haɗa bakin za a yi magana ai ba aiki ba ka fahimta saboda ko ilimin ya zama ko labarin zama a cikin mutawatir ne amma zai zama ƙarya ne eh ka fahimta Eh, ko zama mutatar amma zai zama karya ne to malamai ina da nasiyar zan ba Allah ya a da ko muka tafi mun wala Allah ya hada maku matasa masu kokari amma ba ku amfanuwa da su zan gaya maku gaskiya a nan malaman da kuke karuwa da su ɗan iya su ne kawai dokta Allah ya saka masa albarka ina zuwa ina karatu amma in ka duba tsarin dokta baki ɗaya ina waye kan mutane ne da yan bida da komai duk mutum da zai fara shiga suna biyu yake fara zuwa domin lallashi dokta yake masu a tafi saboda haka in kun lura da dokta ya zo wajen hadisi muslim na iyaye manzala haka ya wuce lalashin su yake yi to wannan ɗalibin ilimi kan karu amma na karatu ga magari mutane in kun lura man jafar kafin ware karatu na taliban ilimi sai wannan kwanan na ba wuce shekara daya ba da gima muka yi da shi ware mako shi yadda ya fahimce ku ba ku son ilimi har yanzu ka tara man jafar ce ba ku son ilimi wa kuke so a je tafsiri a cika a ce in bida in wuta ah. jinjiri yake gaya muku yanzu abdallah nawa yake gaya mu dace ya ce ashe faffa na mu'azam haka yake da karatun da ka yake kawo to ku shawan da kuka saba da shi kuma wannan asara ce don kana jin kasata usaimin zaka je inda fasahan usaimin yake kawowa amma billahi lazim wajen da bumba zai ke usaimin bai sai in magana ba duk abu da akan sa yake amma malam mu'azzam maganar sa yafi bayani fiye da bumbas bumbas na maganar ba ka ji to amma ku taliban ilimi ba ku san wannan ba karatu yuyuyu in ka gan an zo ana rikodin an ga wajen da ake zage zage a samu kuɗi to wannan fa kafin ku waye gari wallahi anda Allah za ku rasa abubuwa mafi yawa wallahi za ku rasa mafi yawa yanzu na kai suka nawa malamai na wuce sauraron su a Kano nan ba sai ce malamin uku ko biyu ba wanda kuke ba da muhimmanci sauraren su wannan ba da kai asara ne shi ma amma zama yanzu yana da kokarin zai da kuna ja da shi kuna wa da shi ita nan zari ku ga abubuwan da za ku ka to wannan shine ilimi kuma shurta aji za ku zo ku gan cewa talibin ilimi hakika shi ka wato wanda yake samanka shi ka wato wanda yake ka shi ka wato wanda ya sa'ulinka wallahi karatun da kuke sha billahi lazim akwai wanda ma'azami kai koya masa Qur'ani a class a yanzu sun zo su ne manyan dauran da suke zuwa manya ne har yanzu mutum muna sokoto su ne masu sa a baya ba babban malami har yanzu ya zo shi ya tambayi mana ma'azami ne yake amma yanzu wa yake karuwa waje mana ma'azami bari man da ma na karatun mashe wani tashi tafi wani ya gaya mu juma'a mai yake zuwa nan in ya zo ya tada ma amma Jafar ba shi ke juma'a ba shi koma biyu ke irin waɗannan kar ku zama jahilai mana zai imam maliki kawai yana da malamai kusa dari malamai haka dari shida ko fiye da haka ma saboda ba karamin aiki ba ka doki wannan ka doki wannan ka doki wannan shi ka zama malami nan da nan amma ku fuska ɗaya ne wanda za ku je ku ji daɗi ba wai ku karu ba sai ku ta yi saman jafar na masa ko nan na kaga ya fara karatu da gaske adab da nawa ke koya muku wannan shine karatun ɗaliban ilimi kafin shi nan zare zai biya muku amma ku dubi Allah abin da ba Allah yake gaya muku dan girma Allah tun da kuke ji musala hadisi kuna jin yadda haka zai tafi mutu bar maka wannan ilimi amma asara za ku yi kullun na gaya muku kullun na gaya muku kuma malamai kike biyu ne akwai malamin da zai baku magana akwai malamin da kuma shika shawa da shika bishi haka imam shu'ba yake ina da karnukan ya sake su in kun zai kore ku to su malam da malam bashir za ku sha wahala kafin ku dace ilimi shi kun sha wahala shi kun bi su ara gida mama ga munan arha to haka karfi ke wani kuma zaka je ka shaka to amma shi ka sha aike da zagi haka malamai suke ko wanda nasa amma inda kuke yi wallahi ku ji tsoron Allah wallahi she mutum da daga cikin ku ya je Madina she yadda cewa lalle yana karatu nan she je shiga class zai gani lalle abubuwan da kuke karanta ba wasa bane kuma she bin nan kasa yaje Benin yaje Togo she gani yadda aka dauke shi shehu Islam wadannan karatun da kuke karanta ne amma dan Allah ku daina makale karatu mutum daya ko mutum biyu ko mutum uku ko mutum hudu duk talibin da kuka samu za ku karu ko sa hankali ka karu a kai don kar ka bata lokacinka amma kafi yayi za ku sha wahala wannan shine abin da zan ga dan girman la shi sa na bar kwanan kani na ne na san ko na zo zai ji nauyi wallahi abdallah yanzu abdallah na rashe shi ka iki taimama mai haka kafi za ku karu haka za ku taimaka juna wani ya ga malam ko gare shi ma ba zai yi ba wani ko gare shi ba zai yi ba wannan kuma kanka kaya asara wallahi kaya asara kanka ne kai ce kanka ne wallahi shi ba abin da yake dame shi yana bada kasuwa masallaci biyu ke bikiyar da duk ya hada al'umma kuma yana da iya bada karatun sa gida shi sa akwai eh, sunan mahjura wani littafi a cikin da malami yake fada yace wallahi akwai kututturin manyan malamai wanda almajiransu ba su wuce bakwai uku ba yace ba sun zirgin ilimin su ba na waye maku kai ne sauran taliban wanda kuka jaraban su ka sha ilimi mustalaha nan ka sha ilimin tafsir nan ka sha ilimin hadisa nan sai ka gin kankanin lokaci ka zama malami amma ka saya waye kawai kai karatun ka abu ɗaya ne yanzu zaka zama malami ba ku duba rayuwar imamu ahmad ku duba rayuwar imam wallahi manyan malamai ne zaka yi mamaki yanda suka hada ilimi wani malami zaka koyi takwa a gunsa wai zaka koyi hadda a gunsa wai zaka fara harshe yanda yake fito da bayanin wani kuma shirusa da nusuwansa haka ke fara eh, ilimi ba karatun kawai ba akhlaq ma haka ke dauka waje malami to Allah ya sa ku gane Allah ya sa ku yi aiki da shi Allah ya hada mu da ku cika aljanna ya yi sallah sannan ya zo kafa hira kuma ba a so mutum ya yi bacci bayan magariba kafin ya yi sallar isha yi wannan makaroyi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani cewa kada mutum ya yi bacci kafin sallar isha kuma kada ya yi zauna hira bayan sallar isha'i shi yasa a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da yi sallar isha'i ba sai da dare yayi sosai sahabbai suna bacci sai daga ma suna gengedi sai suna bacci a masallaci sai yace wannan shine lokacin ta yace laula an ashqa ala ummati ba da kada in tsananta wa al'umma ta bada sai in bar sallar isha'i sai dare yayi ma'ana ta yadda idan aka yi sallar isha'i kuma in an shiga gida babu hira sai bacci kawai to hikimar wannan shine saboda mutum ya samu kyakkyawar nutsuwa sa'annan sallah asuba zai iya tashi ya sallah cikin dare kuma zai iya tashi a sallah asuba wato akwai matsala ne irin rayuwa da da muke ciki bayan da za ka iya cimma wannan buri mai tarin albarka shine ka samu kai sallah cikin dare na filfili ka tashi kuma sallah asuba da nishadi ma'ana cikin nishadi kai sallah asuba kuma ka zauna kai ta zikiri har rana ta fito sai idan ka tsara ka ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa ana yin kailula kailula shine idan mutum ya bayan ko dai kafin ayi azhar dab ko kuma bayan an yi azhar za a kwanta ayi bacci na wata sa'a to in ka tashi kai sallar asar za ka tashi da nishadin ka sa'annan kuma idan kai isha'i baka tsawaita hira baka kwanta to dama gashi ka samu hutu bayan sallar azhar ka samu hutu bayan sallar isha'i tare jikin ka riga ya huta in ka tashi asuba sai ka tashi da nishadi za ka yi sallar asuba da nishadi kuma za ka yi zama ka yi zikiri to amma mun tashi tun muka fita harkokin mu tun safiya ba hutu a tsaye muke har sai rana ta faɗi sai a take tsammanin za ka iya ba zai yi ba ko musamman yanayin ayyuka galibi babu gwamnati da ɗan kasuwa da mai sana'a wanda yake buga bulo ɗan kasuwa bambancin sun akwai ma kaɗan ne shi ma ɗan kasuwa yini yake a tsaye ba ya zama sai ya sha ka huta saboda ka in ka zo jikin ya riga ya gaji kuma aikin mu ba aiki ne wanda muke da aikin ma'aikata ne a sabar da lahadi ba kwana bakwai ne a shekara kwana talatin a wata kwana ɗari uku da sittin a abin nan kwana bakwai a sati kwana talatin a wata kwana ɗari uku da sittin a shekara kwana ba mu da wani hutu sai idan wani dalili ya zo kaga wannan sai ga ba za mu iya samu mu cimma burin mu na cewa za mu iya sallar da ba kullum a gaje muke yanayin ayyuka jikinka baya samun cikakken hutu dan bacci da muke samu da san huta ba ya ba yawa sai aka zai ga ba za mu iya yin sallah cikin dare ba kuma ba mu yi sallah asubahi sai ka ga ba ma iya jurewa saboda akwai gajiya sosai kuma ba wani ranar da zaka ce wannan ranar hutu ce to yana daga cikin sunna zaka ga cewa in an yi wannan kailula kuma an kwanta an yi sallah bacci bayan isha'i za ga zaka sanar kana da dama ka tashi cikin dare kai salloli cikin nutsuwa kuma bayan asubahi ka tada cikin nishadi kuma bayan asubahi kai ci gaba da zikir Allah ya samu dace to ne ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kada a yi barci kafin sallah asubahi kuma kada a yi a zauna alhadith zance kenan bayan sallar isha da gaira darura sai in ta kama ana bukatar hakan to sai a zauna wal qira'atu allati yusirru fiha fi salat karatun da ake yin boye karatu a cikin sallah kulluha dukkaninta in an ce boye karatu ya ake nufi da boye karatu sirri shine ka gunke ka rike bakin ka ka yi ka cikin zuciya shine sirri a ba haka bane yake hiya bi tahrikin lisani kana motsa bakin ka bi takallum bil qur'an wajen karanta alqur'ani ba wai za ka yi gum ka rufe bakin ka ka rika karatu a zuciya wannan ba ba sirri bane wannan karatu a zuciya ba a tsaya da shi karatu wani abu ne wanda ba wanda ya san me kake yi wani lokaci ma an kai shiru sai ka ji zuciya ta ɗebe ka sai ka can har ka yi tafiya wajen kilomita nawa kafin maka tana sai ka dawo saboda zuciyar in je kai gudun nan to ayin mamaki bane an yi shiru sai ka bace a sai ruwi baka san me ake amma an ce karatun sirri shine kana yi kana motsa bakinka ba tare da ka ji yadda na kusa da kai ba amma za ka ji yadda kanka kai ka san me kake yi bara kana ji kai ka san me ake yi me kake karantawa amma na kusa da kai baya ji kaga kana yi sirri ke amma a cikin zuciya kake wannan ba ba sunan sa karatu ba wannan wani abu ne daban domin ba ta motsa baki ai baka yi karatu ba ba da za a yi karatu ba a motsa baki ba wa amma jahru shi kuma karatun bai a bayyane shine fa an yusni a nafsahu ka jiyar da kanka wa man yalihi da wanda ke kusa da kai in kana wa in in mutum ɗaya ne ya jiyar da kanka in akwai wani a kusa da shi kuma ya kasance yana jiyar da shi abin da yake karanta wannan shine a bayyane kana karatu kana jin da kake cewa na kusa da kai ma yana ji to wannan shine a bayyane sirri kuma kana yi bakin kana motsi amma na kusa da kai baya jin me kake karantawa wal mar'atu duna ar-rajuli fil jahan wal mar'atu mace duna ar-rajuli ita kuma bayan namiji ne ma'ana ta saba namiji fil jahri wajen bayyana karatu me ake nufi ta saba namiji wajen bayyana karatu ma'ana za ta yi karatu irin yadda namiji yake daga murya sosai ko za ta yi shi madaidaitai ma'ana ba za ta daga murya ba